Ina kwana hajiya? Ba wani ina kwana. Me kuka zo min a gidan nan? Me kuma kuke nema a nan? Welcome back brother. Hajiya mun je anti-corruption suna neman ki shi kika gudu. Laifin me ne da zan gudu? Labari ne na kanzan kurege kuma ba gaskiya bane. Ni fa idan ban yi ido biyu da Malam Ali ba, babu inda zan je koda kwa zan kwana a nan wurin. Ke asuwa. Shirin kwana 90 a wannan satin